Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya gayyaci matasa domin tofa albarkacin bakinsa a yunkurin da ake na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da ta buwaye al'umma a Najeriya. Abin da ya sa mata gudanar da zanga-zanga a birane da dama na ƙasar. Banda haka kuma, lamarin ya sa aka kakkafa ƙungiyoyin fafatuka da tada tsimin al'umma irin na waɗannan matasa. Matasan da mu baraka Bashir ta tattauna da su su ne. Zainab Nasir Ahmad. that has uh, Saving the Women and Girls Initiative. Salim Wada Usman, Chief Executive Director on Rescue the Women Foundation, Riofo. Ibrahim Bala, Member Rescue the Women Foundation. Safiya Daba, Member Save the Women and Girls Foundation. Zalaha Yuwas Danjuma, Member Save the Women and Girls Foundation. Ga kuma tasa ga um, wannan matsala ta yawan fyaɗe kullum yana afuwa kullum yana afuwa. A ganin ku me yake kawo wannan matsala ta fyaɗe? eto eh kamar ni ta bangare na gaskiya ina ganin shi a matsayin dama can yana faruwa kawai dai sani ne ba ai ba kawai yanzu lokaci ne yayi wanda mutane sun ga cewa sun gaji dole ya zama dole mu fito mu saka boys din mu ganin an magance wannan matsala kuma babban abin da yasa abin yake ƙara yawa saboda in ya faru ana yin shiru ana rufa rufa eh, musamman a wannan society din ta arewacin Najeriya da muke ciki idan an ce an yi rape za a ce yi hakuri a ban maganan ka daga saboda eh, tsangwama za a duka wa yarinyar da sauransu to iyaye za su rufe magana kuma mahukunta su ma ba su fito da wata kwarar doka mai tsauri wadda in aka yanke wanda ya aikata abin zai sa wasu su ji tsoro ba to wannan abin shi yasa abin yake ta karuwa ni dai a gani na kenan to kamar yadda zainab ta faɗa ta ce abin yana ta faruwa lokacin mutane da ba sani ba sai yanzu abin yana ta faruwa kuma an sani yanzu lokaci ne da insha Allah mafita ta riga ta zo tunda ina ganin tun daga case din ita student wata student da take yi Ibadan hmm. daga case ɗinta ne abin ya fara tasowa mutane suka fara ganin lokaci yayi da ya kamata a samu abin da za a yi da a aikata shi ko a san yadda za a rage ba kamar da ba abin da nake so in ji hmm. menene yake haddasa wannan eh, yawan fyaɗe ɗin. shin son zuciya ne rashin ilimi ne ko menene abubuwa da yawa kuma son zuciya da rashin ilimi suna abubuwan daga cikin wanda suke sa abubuwan suka yawaita yanzu na dai idan kika duba akwai abubuwa na tsafe-tsafe za ki ga babban mutum 64 years 70 something ya samu yar 6 month 1 year 2 years ya aikata mata wannan so kika duba wannan wasu tsafi ne wasu kuma son zuciya ne da wani abu da suka believe in akai kuma wannan abin ya zama kamar annoba yanzu just like a disaster a yanzu abin da ake fama da shi tunda yana yawan yawan afkuwa kamar mu za mu gaya miki muna da cases da dama da muka sani tun ba yanzu ba hmm. amma yanzu muna jin daɗi da lokaci ya yi kowa ya gane abin da ke faruwa kuma kowa yanzu ya tashi yana so a kawo ƙarshen wannan to irin cases ɗin da kuke samu ne kuka gano cewa misali idan ɗan shekara sittin ya yi wa 'yan shekara ƙasa da shekara ko shekara uku eh definitely idan kika samu dan a nan arewacin Najeriya a nan arewacin Najeriya akwai su akwai yan wata takwas akwai yan wata shida duk kowa ya sani wannan akwai a gidajen rediyo da gidan talabijin da an faffaɗa irin waɗannan cases din akwai a can eh, kudancin Najeriya ma irin waɗannan cases din duk sun faru da zaki ga dan shekara 60 70 dona biya samu yan shekara ɗaya wata shida wata takwas ya aikata fyaɗe a kanta so idan kika duba dan shekara 70 da yan wata bakwai ko wata takwas ko shekara ɗaya me zai fara zuwa kanki ida tsafi ko kuma ba shi da hankali da za ki duba ne idan kika kai na kaba kai ziyara gidan prison akan irin wannan ke rape din zaki ga yawanci zan iya ce miki 75% na waɗanda suka aikata laifin yawanci tsofaffi ne tsofaffi yawanci tsofaffi ne eh. inda kika ga wanda aka ce crime din shi rape ne zaki gan shi irin ya dan dattijan taka to wannan abin sai ya zama abin wani daurin kai sai har na fara tunanin cewa to menene da abin da yake janyowa zaki ga ko uba yayi wa ƴaƴansa ko akwai wani makis da na gari kaka ne ma yayi wa jikokinsa yayi wa jikarsa kuma kin ga akwai wasa tsakanin yawa akwai wasa tsakanin jika da kaka to kawai wani abin sai yasa na ji cewa kenan ma gaba ɗaya mata dai ba sa cikin nutsuwa a irin wannan zamanin tunda babu wanda zaka je gurin sai zama cewa hankalinki a kwance yake zaki iya rabuwa da shi inda har zai iya faruwa tsakanin ɗa da uba ko jika da kaka to kowa ma za ta iya faruwa da shi kenan kuma ni son zuciya a guri na shine babban makasudin ko ma tsafi ne ko ma menene son zuciya shine babban abin da yake jawowa to ana ta fyaɗe fyaɗe shin ba kya ganin akwai laifin iyaye mata daga gida kila ba sa sa ido ne ko ku ba sa ba yaran su tarbiyya ni dai gaskiya a gani na da akwai matsalan iyaye musamman ma wurin tarbiyyantar da 'ya'yan maza da yawanci in kika ga aminci arewacin najeriya in za a yi tarbiya ko za a yi wa 'ya'ya faɗa an fiye wa mata mace za a ce miki in kika fita ki dawo akan lokaci a baki time a baki schedule ga irin kayan da zaki sa ga abin da zaki amma maza nobody cares mace kawai sai namiji kawai in ya fita ya ce baba zan fita to shikenan ya fita me bi ba zai kara dawowa ba sai washe gari ko ya dawo cikin dare ba mai tambayan shi ba mai ce mai ina ka je su waye abokanan ka ba wani question ba tambaya ba komi so tarbiyan mazan yawanci mazan mu ne yanzu is left kawai su je su abin da suke so su yi ba mai kallon su ba mai musu faɗa duk abin da suka ga dama suke yi amma mata an sa musu irin wasu irin yawa an sa wa mata to ai dama mata dole ne a sa musu takunkumi gaba ɗaya mu mun riga mun sani mata yara da mata gaba daya su ne the most vulnerable people a society sannan kuma they are very delicate so tamkar thank you because kawai yanda ake kallon su ne yasa aka mai da su haka kuma abin da aka sa musu ne tun suna yara ana nuna musu cewa kullun su a wahale suke kullun a ƙasa suke kullun ba za su iya ba to shine abin yake zama a jikin su but we are not vulnerable ga bakin ta yana <laughs> ai wannan trauma inda aka samu na tabbas in ji Zainab eh, tun muna yara eh. duk abin da ya faru da keke mace ce ba za ki magana ba wani abu ba za ki magana ba kwata kwata ba kai ki magana ba kuma kai da hakkinka amma sai a ce na maza su za su yi magana namiji kullum shi a bayan shi ake to wane ne ya kamata ya sa ido ya tsaurara akan cewa ya sa wa 'ya'yansa maza shin uwa ce ko ko uba ne ai duka ina ina da magana kamar lokacin da Zainab ta yi magana ɗazu ta ce kusan 75% na wayanda suke rape kaso sun riga sun riga sun shekarun su ya riga ya ja eh. to kin ga babu maganar a ce wai yaro ne saboda ba a bashi tarbiyya ba ya je ya rape din wata saboda ba zan iya tunanin ba zan iya eh, eh, excuse me excuse uh, me uh, bari in gama saboda ban taba ni ba zan iya tuna lokacin da na ga wani dan shekara 25 zuwa kasa da ya rufin din wata mace ana samu but is very rare ba shi da yawa mm. ko ba haka bane ana amma yawanci ko ni ma da na je prison na ga waɗanda suke rape case din su yawanci manya manyan mutane ne da age men shi yasa muke ganin kila an saka su a prison ne sun dan jima har suka manyanta a'a ai zaka bibiya ka tambaya me ya faru ko ba haka bane ya aka yi wannan ya zo prison a matsayinsa na dattijo maganar nan tun daga farkon tarbiyyar ne abin ya lalace abin da nake son gaya muku anan shine dole ne a ba mace tarbiyya whether you accept you guys are vulnerable or you are not mace dole a bata tarbiyya sosai fiye ma da yadda ake bawa namiji sosai yana da kyau sosai saboda mace kake manta za ta haifi 'ya'ya akwai mutane shi kan shi mijin in ta aure shi controlling din shi take in ma tarbiyyar shi bai kamata ba mace a matsayin matar shi za ta seta shi yadda ya kamata so mace tana buƙatar tarbiyya duk abin da muke so mu faɗa anan shine ana samun yawaita fyaɗe a gabaɗaya Najeriya more especially arewacin Najeriya kuma abin da muke so fita. kuma abin da muke so shine iyaye kamar yadda kika yi magana mm-hmm. suna da matukar rawa da ya kamata su taka mm-hmm. akan ƴaƴansu gabaɗaya wala namiji ce wala mace ce kuma dole su sa ido sosai akan ƴaƴansu mata tun daga lokacin da ba su ma yi wayo ba movement ɗinsu fitan fitansu da daddare har ma wacce za ta wayo ta kai matsayin ya kamata da tsayar saurayi a kofar gida ya kamata su sa ido yanzu iyaye ba sa waɗannan abubuwan kenan ana yi amma kuma eh, magana gaskiya ya ragu ba kamar da ba inda a ce iyaye za su dage su dinga tunanin irin wannan abin zai iya faruwa ko da su ta kai shekara kaza to za ki ga sun dage sun ci gaba da ba su tarbiyya yadda ya kamata na yarda sannan wasu iyayen matsalan da ake samu suna daukan talauci a matsayin abin da za su kare kansu hmm. su bar yara su dinga tafiya talla mun sha zuwa CEO a je baba ta ce muna barin su tafi talla saboda ba mu da abin da za mu ci hmm. so sun dauki mun sha hana su sun mai da cewa ƴaƴan ne za su ciyar da su suna cewa in ba su fita talla ba ba za su samu abin da eh, za su ci akwai cases da dama da muka samu da cewa ‘ya'yan su suke ciyar da su suna ɗora musu talla su je su yi sana'a wasu kuma za a tura su makwabta su wanke-wanke a wanke-wanke nan sa gama shine za a ba su abinci da dan kuɗi su da su ciyar to kin ga can gidan da take zuwa take aikatau ko take sallah ko take yayi baka sai irin da suke haɗuwa da su ba mu akwai mutanen da da yawa muka hana talla kuma har yau har gobe mu muke ciyar da su amma ya kamata ka duba shin su ba su da ƴaƴa maza ne irin waɗannan iyaye mata wannan da shi shine da ake nunawa a cikin society din mu na wani abin da ya shafi wahala ko na duk wani abin da mace ake dorawa shi kuma namiji an bar shi ya ya yi rayuwar To matasa sun koro bayani sai dai kash lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mu ja birki nan. Sai ku tare ma shirin namu na mako mai zuwa domin ci gaban wannan muhawara. Kafin nan a madadin bakin namu Zainab Nasir Ahmed da salimo da Usman da Ibrahim Bala da Safiya Daba da kuma Zilaha Wiyas ɗan Juma sai kuma wakilinmu Baraka Bashir da ta tattauna da su da kuma Cibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shafinmu na intanet hausa voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza ba